mai komai mai kowa wanda ya kaddara muka haɗu a wannan farfajiya mai albarka na ƙofan mai martaba sarkin bade alhaji abubakar umar suleiman hafizahullahu wa ra'a muna masu addu'a da nuna farin cikinmu haɗuwan wayannan fuskoki masu albarka don yin bitan littafin Allah alkur'ani mai girma da fatan Allah ta'ala ya taimake mu yadda muka fara Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da amfanar da mu cikin wa'annan kwanaki masu albarka sannan kamar da ka sanar a sheik doktor Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ya ƙara masa lafiya da dukkanin shugabanni daga mataki na ainihin wato ƙasa zuwa na ƙasa zuwa waɗanda za su ci gaba da ba da gudunmuwa don gudanar da wannan aiki mai albarka duka Allah ya mana taimako ya kuma yi mana agaji a cikinsa na farko darasin zai fara kamar haka kowa ne da ya zo a nan ya sani abin da ya kawo mu kuma ya tara mu a nan shi ne bitan littafin Allah alkur'ani mai girma tare da kuma neman taimako da agaji daga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manufar babba ita ce addinin musulunci allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu wannan littafi da kuma ba mu ikon aiki da shi ya rabbal alamin kowa ya sanya ikhlasi a cikin zuciyarsa da cewa lallai zai zo ne ya saurari littafin allah ba da wata manufa daban ba to wannan abu idan shi ya tara mu lalle za mu ribata mu kuma ci riban wannan zama Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu na farko yan uwa da zara aka ce tafsiri kamar da malamai suke bayani shine sharhin littafin Allah dan a yare na larabci idan aka ce tafsir suna nufin a sharh wal bayan yin sharhi da ƙarin bayani a game da ayoyin alkur'ani wannan a larabci kenan ko da wani abu na daban ne akan ce tafsir daga fassara fassiru tafsiran ma'anarsa shine awdahahu wa bayyanahu thumma sharahahu ya bayyana madumunin abin da yake cikin wato wani kullallen abu ne mutum ya warware ya fito da abun fili shi ake cewa tafsiri Allah ta'ala ya samu dace sannan a islahi malamai sun yi wato tarifa da yawa amma tarifi mafin kusa wanda a wannan zama zai fi taimakonmu shine ta'arifin da babban malami mai littafin aisarut tafafir li kalamil aliyil kabir a sheik abubakar jazairi rahimahullahu ta'ala wanda bai daɗe da rasuwa ba a wannan karni namu a wannan zamani namu ɗaya daga cikin limamai masu karantarwa a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ka ce tafsiri shine sharhu kalamillah bayyana littafin allah a fassara madumunin abin da allah ya faɗa liyufhama muraduhu don a fahimci me allah yake nufi ta'ala min a fi amrihi wa nahyihi ayi wa Allah da'a cikin umarni da ya bayar da kuma hani da ya bayar a tafsiri ne zaka ji abu kaza Allah subhanahu wataala ya umarta ya ce ai abu kaza to me kamata ayi Ai masa da'a kuma a tafsiri ne zaka ji abu kaza Allah ya hana idan ka tabbata Allah ne ya hana ga aya ga hadisi me kamata ka nisanci wannan al'amari to Allah ya taimake mu ya rabbal alamin shi ne sai ce wa yukhad bi hidayatihi sannan za a ɗauki dukkan shiryen da ya zo a cikin alkur'ani wa irshadihi da shiryarwa da alkur'ani yayi wato duk aya da Allah subhanahu wa ta'ala aka karanta a cikin wannan littafin alkur'ani tun daga farkon sa zuwa ƙarshe shirya ce ta Allah haka ne dukkan nisa shiryan Allah ne to shi yasa ɗan adam mutum musulmi wanda ya imani da wannan littafi to shi abin da ke bibiya a game da tafsirin alkur'ani shine menene Allah ya shirya da mu zuwa gare sa menene Allah ke so don ya aikata menene Allah bai so don ya nisanta Allah ta'ala kai mana jagoranci sai ce wa yu'tabar bi qisasihi sannan kuma a ɗauki izina daga kissosin alkur'ani in Allah ta'ala cikin alkur'ani muka karanta kissa ta annabi Musa annabi Yaqub annabi Ayub annabi kaza cikin annabawan Allah ko kuma wani mai taurin kai cikin mutane irin su Fir'aun su Qarun da sauran wa'anda Allah ta'ala ke bada kissosin su a cikin alkur'ani ba fa ana bada su bane dan kawai a ji daɗi a more kunne a saurari wannan bayanan a tashi ba shi ne manufan ba jama'a ka ne ko ka ba menene manufan a ɗauki izina a cikin wannan kisosin a karantu a samu wa'azi da mutum zai ƙaru lalle me yasa Allah ya bada wannan kissa to lalle wanda ya zo yana sauraron tafsir alkur'ani duk kissa da ya ji misali al'umma yanzu mafi yawan mutane suna so su ji kissan annabi yusuf salam amma kissan annabi yusuf salam shin kawai ka ji labari ka more ne ko kuma akwai tsako na musamman da kisa take isarwa ai akwai karantarwa da yawa akwai tauhidi a ciki akwai kuma me kazanta ta hasada a ciki akwai al'amura da dama wanda kisan ta tara akwai wuya da mai da'awa zai iya samu kansa a ciki da kuma wahalhalu da lokacin da mutum yake so ya isar da sako a ko ina ya samu kansa a ciki to kaga wannan dukkan wanda ya saurari wannan ƙissa zai saurare shi ne akan wannan bigiran a irin wannan yanayi lalle zai saurari wannan ƙissa zan saurari wannan ƙissa ko kuma shi malamin da zai karantar da ƙissar ya yi ƙoƙari ya cire irin waɗannan ƙabaya da mutum zai ƙaru da shi Allah ta'ala ya ƙarar da mu ya kuma amfana da mu ya rabbal alamin daga dukkanin ayoyi da za mu karanta a wannan zama ya rabbal alamin sannan kuma yutta'ab za a wa'azantu bi mawa'izihi da wa'azi da ke ciki lalle a cikin alkur'ani akwai wa'azi ko babu a cikin alkur'ani akwai wa'azi ko babu akwai wa'azi akwai jan kunne ko babu akwai jan kunne akwai kuma hannunka mai sanda dukkan wannan al'amura da muka ambata a cikin littafin Allah za mu same su to shi yasa a nan zan yi mana tambihi guda ɗaya lokacin da mai tafsiri ya zauna ya sani yana wakiltar kujera da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu son zuciya a ciki haka ne don haka babu abin da za ka yi fiye da irin yadda saƙon musulunci irin yadda manzan Allah ya isar ayoyin manzan Allah ya isar da shi saƙonsa a baki ya kuma isar da wannan alkur'ani sallallahu alaihi wasallam a aikace shi yasa ka tambayi sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce ya Aisha ya ummul mu'minin radiyallahu ta'ala ank mu tambaye ki menene halayen annabi sallallahu alaihi wasallam kusan me tace kana khulquhul qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa duk mu'amalarsa zamantakewarsa alqur'ani ne a doron ƙasa shi yasa wadai daga cikin malamai ke cewa ka annahu qur'anun yamshi ala wajhil ard yana fassara umarni yana fassara hani yana bayyana wa al'umma kissosi duka wannan al'amari fa a aikace practically bature ko yana yin sa a aikace sallallahu alaihi wasallam mu muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ya zo daga cikin littafinsa mai tsarki da kuma bayanan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya fassara mana wannan shi sa kansa hadisan annabi sallallahu alaihi gaba ɗayansa dukkanin sa fassara ne ga wannan alqur'ani in aka ce manzon Allah yayi aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai faɗa wahayi ne wannan daga da shaidan Allah subhanahu wataala shaidan waye na'am. to kun ga a wannan ayar Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah sallallahu alaihi bai firtawa bai faɗan wata kalma illa abin da ya faɗan nan wahayi ne in aka ce wahayi lafazin wahayi yana nufin sako daga Allah wato Allah zai turo da mala'ika ya kawo masa wahayi ko kuma ya jefa mata cikin zuciyar sallallahu ko ta wani ɓangaren Allah ya turo masa wannan sako da ya ba sannan ana kiransa wahayi to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya bada kuma shaida yace halinsa ya kammala ya cika duk abin da ya aikata na aiki abin da yake firtawa na zance Allah ya bada shaida hali ne mai kyau a wace aya wa innaka la'ala عظيم الله a wannan ayar ya tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dukkanin halayensa dukkanin halayensa Allah ta'ala ya tabbatar da su cikakku ne yana cewa innaka ka duba na farko lafazin inna innaka sai sake cewa la ala khuluqin aka kawo shi na kira kuma aka sake ammamawa aka girmama abu aka ce azim lalle kai kan kana kan ɗabi'u da halaye wanda suke cikakku shi yasa da yawa cikin malaman tafsiri na alkur'ani suna fassara wa kala la'ala hulkin azim da faɗin su wa kala la'ala dinin azim kana nan kana kan addini wanda suke cikakkiya kamila wanda Allah ya ba da shaidan addinin nan ta cika baya bukatan ƙari haka ne ko yana bukatan ƙari idan wa innaka la ala hulkin azim yana nufin addini ne cikakkiya kamili da Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah a wannan ayat ya tabbatar mana da cewa sakon musulunci ya cika ba ya bukatan kari ko yana bukatan kari ana bukatan kari babu lalle addinin nan Allah ya ce daga yau din nan kan addini ya cika ya zama kame ni kasancewa kana raye shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama addini ne a wurin Allah karɓaɓɓe a wurin Allah alshashen addini a wurin Allah fa ba wajen wani daban ba a'a a wurin Allah bai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya aikata idan na faɗa ne ya faɗa haka ne idan na aikatawa ne ya aikata faratikali sahabai sun gan shi shi yasa ka duba sallan nan da muhimmancinsa sai da manzo Allah ya karantar da shi cikakkiya kamili wata rana wayansu samari da suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya hau kan minbari ya koya musu sallah ya ce musu sallu kama muni usalli kun ga yadda ne sallah kun ga yadda ne sallan nan kowa na gani na kowa na iya hangen irin sallata ga yadda ake ruku'i ga yadda ake sujada ga karatun ga natsuwar sai ce sallu kama muni ni ni ni ni annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan da yake zuwa ba kama muni usalli haka yi nuna aikin hajjinsa da ya gama karantar da aikin hajji kamar yadda jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala an ya rawaito kissar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da aikin haji gaba ɗaya manasik da ya kara saman da Allah ya ce musu khudhu anni manasikakum ku koyi dukkanin aikin hajjin ku da gare ni kun ga wani duka gaba ɗaya yana komowa izuwa game kenan irin al'amari da ya shafi addinin shi yasa Allah ya bada shaida idan abu na addini ne idan musulunci ne idan ibada ce da kake so Allah ya yarda da ita idan ibada ce da kake so ranar alkiyama kai alfahari da ita idan wannan al'amari kake so hanya ta farki to ka bi ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne haka ne ko ai babu da ja akan wannan ko shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wata aya Allah ya sake tabbatar da cewa dukkanin ɗabi'u da halaye fa ku yi koyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne la kad kana lakum la kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yurjullah na'am liman kana yurjullah wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya sake tabbatar da cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a wata qira'a iswa kama qira'atul warash ya zo da iswa ko al-uswa lafazin al-uswa ko al-iswa ana nufin abin koyi example ku ɗauki misali daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zama role model Shi abun abin koyinku wanda za ku koyi dukkanin alamar da za ku koya ku koya daga gare shi Allah ya ba da lasisi ya ba da shaida cewa shi ne kaɗai ya samu wannan kamala shi sa idan Allah ya ce ku yi min ɗa'a sai ya ce ku yi mishi ɗa'a sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah ya ayyuha allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa uli amri wa uli amri minkum na'am fa in tanaza'tum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا kun ga a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi haka ne manzan Allah sa ne abun koyi Allah da ya turo manzan Allah sai ya turo littafin alkur'ani tare da shi haka ne ya zo mana da me yake ake cewa ya zo mana da ainihin wato littafi da shi zai zama mana hanya wani littafi ko mai fassara shi a aikace da labban bakinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce ati'u Allah sai ya ce wa ati'u rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzo da'a sauran ɗa'an al'umma gaba ɗaya sai Allah ya tara su wa uli amri minkum malamai suka ce me yasa ba ce wa ati'ul laha wa ati'ur rasul ba sake maimaita ati'ul ulil amr ba ba maimaita ba maimaita ba shi yasa idan ka karanta ayar ka je karshe fa in tanaza'tum fi shay'in sai da miri za ta koma zuwa guda biyu farudduhu ila Allah war rasul to dan haka wannan littafi na alkur'ani lalle mu karɓe shi daga koyarwarsa fassararsa tsarin gudanar da shi da tsarin fassara shi da tsarin aiki da shi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mu akai shi yasa malamai suka ce hanyar fassara alkur'ani mafi kyau shine tafsirul qur'an bil qur'an a fassara alkur'ani da alkur'ani wannan ayar ta zo mujmala a samu wata ayar ta zo mufassala a fassara wannan ayar ta zo mu ƙayyada, ta zo mutlaka a samu ayar da ta yi taqyidi nasa to a haka za a samu aya wadda take mujmal a samu mufassar to da irin wannan yanayi al-mufassir a irin wannan yanayi kaga tafsirin qur'an bil qur'an to sai ka samu ka samu ka samu ne kenan waye fi sanin fassara abin da ya faɗa Allah kenan da kansa shi yasa a wata aya sai ya faɗe ta haka ya sake fassara abin da ke nufi a wata aya haka kaga tafsirul qur'an bil qur'an na biyu bayan wannan akwai tafsirul qur'an bis sunna fassara alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassara qur'ani ka kawo wata aya sai a samu hadisin da ya fassara ta magana ya kare ko ko bai kare ba waye ki sani fassara alqur'ani saboda manzon Allah akwai shi aka saukar Kur'an, shi ake nufi da duk bayanai da ke ji shi yasa in ka zo galibi kamar yana mukhataba da shi ne sallallahu alaihi wasallam ka ji yana ce masa qul ya muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ko ya ce masa ya ayyuhan nabi kaga da kai tsaye ana magana da shi ne to shi yasa malamai suke cewa babu hanya na fasar alkur'ani bayan tafsirin qur'an bil qur'an mafin kyau kamar tafsirin Kur'an bis sunna fassara Qur'ani da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikace aikacen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fassarawa shine martaba ta biyu martaba ta uku shine tafsirin Qur'an bi aqwali sahaba fassara Qur'ani da maganganun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam limadha li'annahum ayashul wahya وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به فصدقوه fasami'u min wamtassu min sallallahu alaihi wasallam duk wani sako da ka sanya manzon Allah su suka fara ji kabu mu mu ji shi yasa suka fi kowa kaifin hankali ko ko ko da fi suka hankali babu shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wanda suka shahara wajen tafsiri kamar irinsu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala an turjumanin Qur'an wanda shekarunsa bai wuce sha hudu ko zuwa sha biyar ba annabi ya bar duniya amma duk da haka annabi sallama akwai lokacin da ya rungume shi ya masa addu'a ya ce allahumma allahumma fakihu fi din wa allimhu ta'wil lafazin ta'wil ana nufin a tafsir ya allah ka sa ya fahimci addini daga abinda da zai samu ci ya fahimci addini shi ne ya fahimci kuma tawili <laughs> ya fahimci alkur'ani ne addinin jama'a kai ko ba ka ba shi yasa Allah ta'ala ya sanya sahabban da suka kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi kowa fahimtar alkur'ani saboda dalilai kama haka na farko sun zo na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin su akwai da tafi wannan wace digiri zaka samu fiye da wannan na wace masters wace phd a tafsiri zaka samu fiye da ka zauna kana nan kana sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam tafsiri duk aya da ya shige maka duhu za ka iya zuwa wajen sa kai tsaye manzan Allah ya ce kaza kaza abu na biyu da zai sa cewa tafsirin su yana da ƙwari saboda su mafi yawan su larabawa ne dukansu larabawa ne suna fahimta tafsirin nan saboda duk abin da ya a Qur'ani Qur'ani Arabiyyul Mubin larabci ne wanda take a bayyane a fili an gane ko to kaga wannan dalili na biyu larabcin su bai gurbata da sauran abubuwa ba larabcin bai gurbata da sauran abubuwa ba daga wannan shine abu na biyu abu na uku malamai suka ce ba su da san zuciya ba su da me san zuciya ba abin da ake kiransa da interest a cikin duk abin da suka sa a gaba addinin ne kadai suka sa a gaba shi yasa suka kasance ba su da abokin adawa haka ne idan za su fassara qur'ani su za su fassara ne ala muradillah wa ala ma fahimuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dalilan nan guda uku yasa tafsirinsu yana da ƙwari fiye da kowa ko bal ma sun samu shaida daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kansa ke cewa mafin alherin lokaci da zamani shine lokaci da zamani na rayuwa a ciki sai ya sake cewa sun mallazina yalunahum sun mallazina yalunahum to a wannan maimaita da manzon Allah ya yi a nan ne aka samu daraja na gaba wace daraja tabi'in za su iya shigowa tabi'in wanda kuma suka ga sun ga waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi sun ji daga waɗanda suka ji kai tafsirin nan kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam gaga kaga wannan yasa tafsiran nan yafi kwari shine yake cewa at-tafsir bil ma'thur wannan shine tafarki da irsu al-allama ibn qayy eh, ibn kathir suka bi a tafsirin su irsu al-imam al-baghawi a cikin ma'alim tanzil irin saura daga cikin musamman shehul mufassirin eh, al-imam ibn jarir at-tabari wani shi ne tafsirinsu duk aya da suka kawo to za su yi kokari su nema mata aya yar uwarta za ta fassara tafsirin qur'an bil qur'an mun gane ko duk aya da suka kawo za su yi kokari su kawo hikaito wani hadisi da aka samu daga annabi sallallahu wajen fassara in ba samu ba su je su nema daga cikin aqwalus sahaba maganganun sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam in ba su samu ba sai su je wajen wa sai su je wajen tabi'in haka suke wajen nakalto mana wannan tafsiri da haka suka ruwaito shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin wannan tafarki dan babu tafarki aslam kamar wannan tafarkin kishiyar wannan ita ce tafsiru bin ra'ayi mutum dan yana jin larabci yana da kwari a cikin larabci ya fassara alkur'ani to wannan ya kasu gida biyu in ya dace da abin da aka ambata nan sai a ce masa a tafsiru bin ra'ayi na madha mahmud an yarda da ita akwai kuma at-tafsiru bi ra'ayi da yake wanda yake mazmu ba za saurare sa ba mun gane ko idan ya saba da wannan tsarika ko eh, eh, tafarki na nawa kenan na farkon nan da aka ambata Allah subhanahu wataala ya samu dace ah, sannan yan uwa musulmai da muka taru a nan yau kusan biyu ne ga watan ramadan muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da dukkanin falalan wannan wata mai albarka wannan wata mai albarka akwai abubuwa da ya kamata mutane mu fuskanta a cikinsa idan wani ramadan ɗin ta wuce za ta iya komowa ba za ta sake maimaituwa ba ta tafi ken ramadan na shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da zarar muka azumce sa yanzu haka kwanansa na farko ya wuce ba zai sake komowa ba na biyun na shi ma ya wuce ba zai sake mai ba <laughs> dawowa ba da haka wani ramadan zai tafi da ayyukan bayan Allah ina muna fatan Allah ya sa mu ci sa ya rabbal alamin ta yaya za mu ci ribar wannan ramadan din yana da muhimmanci mu sake tunatar da juna abuwa guda biyar mu lazimce su a wannan wata mai albarka abu na farko yan uwa musulmai mu azumce ta tunda Allah a ayoyi da yawa ya nuna wajibcinsa da farillansa kasancewarsa wajibi cewar Allah subhanahu wataala ديك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون kun ga wannan ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani Allah ka samu ne ya rabu ya ku masu imani kaga Allah yana magana ne da masu imani sai Allah ya ce kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi kutiba bi ma'ana furida wa madha wa wujib an farlanta an wajabta muku asiyam lafazin asiyam an ɗauka da kalmar sama ya sumu siyaman ko sama ya sumu sauman as-sawm ko as a irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana ya farranta mana sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyam a'a a kanmu ne kadai kun saka ce idan abu mai kyau ne ko mara kyau ko na daɗi ko na rashin daɗi idan aka ce mafi yawan al'umma suna yin sa ba zai zai fi mai kenan mutane za fi samun saukin karɓarsa to Allah ya nuna cewa ba akan ku aka fara ba kama kutiba ala alladhina min qablikum wa'inda suka wuce a gabaninku su kansu mun farlanta musu mun wajabta musu wannan abin kama kutiba ala alladhina min qablikum sai Allah ya ce la'allakum tattaqun malamai suka ce la'alla anan tana nufin tabbas la'allakum tattaqun tabbas za ku zanto masu takawa to ashe duk mai azumi zai zama mai takawa Allah ka samu zama masu takawa ya rabbal alamin to saboda haka idan aka ce watan ramadan ta kama wannan azumtar ramadan kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana faman shahida minkum shahra faman shahida minkum shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر محل الشاهد على الشيء فمن شهد منكم الشهر دكا وندي هالرتي ونوتا رمضان sai Allah ta yi falyasum ai falyasum hu ya azumci wannan wata completely sai Allah ya kawo waɗanda ya ba su uzuri wa da waye faman kana mariban aw ala safari waɗannan mutane guda biyu togaciya ne Allah ya banda su mutum lafiyarsa kalau ba matafiyi ba in mace ce babu darura da zai sa ainihin wata ajiye azumi na ta azumci wannan wata a ga umarni daga Allah don ka'ida ce ka'idar usuliyya al'amuru min al'ala ila al'adina tufilul wujub da Allah ta falya sumhu ai wajibi ne dole ne mutum ya azumci wannan wata Allahumma illa wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cire suka kashin wannan aya jawon fahimci wannan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra mun gane wannan to azumta wannan watar yana da falala kwarai da gaske za ka samu da yawa cikin mutane sun hannu daga su azumci wannan wata mai albarka wani yanzu haka tun daga sha'aban zai fara cewa fa yana da olsa yana da me yana da alsa musamman iyayenmu mata da yawa daga cikinsu haka ne mutum ya fara cewa yana da alsa yana yin olsan ƙarya jama'a in ni ban sani ba malam wane bai sani ba wacce bata sani ba shin wannan al'amari zai ɓuya ga Allah akwai abin da zai ɓuya ga Allah Allah da alimun bi zati sudur wanda yake alamu ma za kha'inatul madha a'yun ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi to wannan ubangijin ba zai ɓuya masa ba to saboda haka in wa ina mai jan hankali idan mutum yana da wannan tunanin ma ya daina ya fasa kuma kada ka ɗauka cewa wannan ibada ce da tun da dai babu wanda ya sani za ka iya ɓuya kai abin da ka dama ka ce ka sha bulus wato wato asararsa a kanka ne ba kan kowa ba ne mun fahimci wani jama'a manzo Allah sallallahu ya ce man sama ramadana imanan hadisi yana cikin sahih muslim man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya azumci azumi ɗaya ko kuma ya azumci wannan wata ta ramadan ɗin gaba ɗayansa amma ya haɗa wannan sifofi guda biyu na farko imanin ba al'ada ba kenan wanda yake azumi don al'ada ya fita a ciki imanin yana mai imani na biyu kuma wahtisaban yana mai neman ladansa kai imani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi farlanta maka wannan wata ka azance sa a cikin shekara sau nawa ramadan take zuwa sau nawa ramadan ɗaya ce ai a wata sha biyu nan gaba ɗaya ramadan ɗaya ne to dukkan wanda ya azumci wannan watan imanin wa ihtisaban sai ka ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ka samu daga cikin wanda zamu ci wannan riba za a gafarta mutum zunubai da ya gabata to kaga wannan falala ta farko kenan na biyu manzo Allah hadisul qudusi ya yi mana bayani sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya azimci azumi kwana ɗaya tak Allah zai nisantar da shi daga wuta tsawon mai shekara in shekara irin tamu ce ko shekara ya rige ta mai ta ranar alkiyama ce kawai duka akwai bambanci ko dan me kowane shekara a nan an gane ko kwana ɗaya kwana ɗaya wurin Allah a alkiyama wata kwana ɗaya na alkiyama kamar shekara nawa shekara dubu nawa dubu nawa dubu hamsin ko dubu nawa dubu hamsin alfi sana na'am ɗaya ka kamar shekara dubu kowane kwana ɗaya matsayin shekara dubu kenan jama'a yana da yawa ko ba shi da yawa to haka ne zai iya zama ga haka to haka za a nisantar da mutum daga wuta Allah ka nisanta da mu ya rabbal alamin to kaga wannan zai nuna masu imani su kula da azumin nan kuma shi azumi Allah ta'ala ya sanya duk wani abu na ibada ya sanya wakilai suna rubuta wakilci akai banda me banda guda daya azumin yace fa sawmuli wa ana ajzi bi azumi kan ni ne ni zan ba da sakayyan sa inji Allah ta'ala to ashe azumi ba abu ne mai abu wasa bane da mutum har zai zo yana buya bayan cututtuka yana ɗaurawa kansa cuta ya ɓuya bayan rashin gaskiya ya ɓuya da wani al'amarin da shi a wurinsa yana zai tabririnsa wato zai kubutar da shi to ka sani kanka kake cutarwa Allah ta'ala ka tsare mu ya rabbal alamin to zaka Allah ya bamu ikon azuntansa na farko dai azuntansa abu na biyu cikin biyar din shine qiyamul layl a wannan wata mai albarka ana so mutane su yawaita qiyamul layl wanda shi kansa manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya zo kusan kwanaki ashirin annabi yakan bar gidansa a shekaru na baya kwana ashirin na Ramadan na gaba ɗaya zai koma masallaci sallallahu alaihi wasallam me yake a masallacin ya yi sallah ya zauna ya karatu ya yi sallah in bacci ta kama shi ya dan huta haka yake sallallahu alaihi wasallam ya bar iyalansa da kowa saboda me alkhairan da suke cikin ramadan din ya ci ribarsa ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shi wanda fa laka da gafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar tare da haka ruwa ijtihadin sa to wa nahnu min babi madha aula mu ne ya cancanta mu nuna ainihin wato kwazo a wannan wata mu ci ribarsa da rana ka samu kai azumi mai kyau ka kula da azuminka duk abin da zai kawo azuminka matsala ka nisance shi babu gulma babu zagi babu habaici babu sauran abubuwa saboda kana wata mai alfarma wani har manzan Allah ya ce idan wani zai zo ya zage ka ko ya ce maka mutunci faltaqul inni sa'im ka ce da wannan mutumin ni ina azumi muna ramadan a ramadan ba a zagi haka ne ko a ramadan ba a zagi to duk wannan abu ka kubutar da ka za su kubutar da azumin ka kenan to idan kai wannan ka samu a cikin ranar ka dan yi bacci ka dan da idan sana'arka zai baka iko da dama na ka samu kai bacci ana so ka samu kai bacci kaɗan me yasa wannan baccin zai baka daman kiyamun laila abu biyu ne za su taimake ka wajen kiyamun laila a ramadan na farko samun bacci da rana ko da kaɗan ne na biyu tsara yanayin buɗe baki kusan wani yanzu haka zai buɗe baki sai ya tara abu da mutum talatin za su ci shi a tunanin shi kai zai iya cinyewa shine kwakwa shine kaza shine abarba shine kaza ya tara abubuwa na sanyi ma kala kala ya sha wannan ya ci wannan ya ci wannan abun har ya yawa ta da wani wallahi idan ya ci abincin ba zai iya yin sallar isha ba balle kiyamul layl isha ma ba zai iya yi mai kyau ba balle kiya kaga ka ta kai da azumi kashi ka zo kana wasa da kuma me farilla Allah ka tsare mu to ana so mu kula mu tsara yanayin bude bakin mu karka zanto mutum ne zaka bar abu da bakinka babu tsari abu na uku yan wa musulmai manzo Allah ya faɗi hadisi sahihi a cikin sahih muslim a yana ke cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan wanda ya imani dukkan fa mutum wanda ya qiyamul layli a cikin ramadan man qama sai ce ramadana duk da qiyamul layli a wajen ramadan yana da kyau yana da muhimmanci amma na ramadan yana da khususiyya ta musamman ce dukkan wanda a ramadan ya yi ƙiyamun lai kai tarawih a gane ko kai hajjudi ya kace a tarawih wanda za ka kabin bacci ya kace a hajjud lafazi da ke nuna cewa baya ka kwanta ka yi bacci in ka yi bacci ka farka ya zama hajjudi mun fahimci wannan to dukkan wanda ya kula da wannan ƙiyamun lai ɗan manzo Allah ya an gafarta masa zunubansa jama'a duk akwai wanda baya sa gafarta masa zunubinsa akwai ina fatan kowa masu a yafe masa ko a kuma gafarta masa to Allah gafarta wani zunubanmu to ga wannan kiyamun laili kenan abu nan ku yan wa karanta alkur'ani a wannan watan yana da kyau wannan yana daga cikin abubuwan da za su samu ribaci watan kenan karanta alkur'ani al'akalli akalli qur'ani nawa ka samu ka sauke a cikin ramadan imam shafi ne ga nasa yana sauke qur'ani 60 a cikin ramadan kullum yana karanta qur'ani biyu na'am akramakallah ina akramakillah nawa kika sauke ka sauke na alkur'ani a cikin wannan watan kuma nawa kake shirin kayi a'a ban fara ba fa to ka fara daga yau manzo Allah kansa kafin mala'ika jibril ya zo wato kullum kowane kowane wata ta ramadan mala'ika jibril zai zo suna bitan alkur'ani a shekara da manzon Allah zai bar duniya sai da suka yi bita sau biyu annabi yana arabi mun fahimci wani jama'a to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake da falala da kuma za mu ci riba wannan watan da shi ne karanta mai littafin Allah lazimtarsa yasa wasu malamai suka ce har sauraron sa mutum ya zanto mai sauraron alkur'ani fassararsa tadabburi tilawa da kuma kenan karanta ta ka karanta ta tilawatan kai tadabburi ka je wajen tafsiri wannan duk kana nuna kana da ka ba da muhimmanci ka ba da ne muhimmanci ga littafin Allah amma yanzu haka zaka samu da yawa cikin mutane ba ruwansu wani ba kowa kusa da ita ce a ina ruwansa shi ai bai shafe sa ba don Allah littafin Allah bai shafe ka ba a kowanne bai shafa ba cikin al'umma musulmai babu saboda ka da Allah a bawa Qur'ani muhimmanci a wannan wata mai albarka abu na hudu shine itikafi ba sani ba akwai wuraren da aka hayya a don wannan itikafi shine mutum ya lazimci masallaci kamar da muka ce manzo Allah yana lazunta masallaci ya kwana 20 da amma shekaru na karshe karshe ya zama kwana goma goma yake yi don ka gida itikafi haka ne ka lazunci masallaci don wannan san samu kuma in Allah ya baka iko ka yi shi a makka kai a masallacin annabi ko a masallacin harabi itikafi a wannan wuri guda biyu na da muhimmanci don manzon Allah ya ce dukkan wanda ya umara al'umratu fi ramadan kaman hajja ma'i dukkan wanda ya yi umra a cikin watan ramadan a gane ko kamar mutum ya yi hajji ne tare da ni in ji annabi sallallahu to in Allah ya hore wa mutum ya yi masa ya basa wannan iko ya basa wannan dama to ya je ya yi can kaga zaka samu damar yin itikafi sosai haka ne ka lazanci ka'aba ka lazanci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da niyyar da niyyar ka tsayar da kanka don me kenan wannan bauta ka fita daga duniya gaba ɗaya ka lazanci wannan masallaci karanta qur'ani a gane ko an batun sunan Allah an gane da ko me kenan tadabburi akan al'amura to haka mutum zai zauna a cikin wannan wata a can in bai samu can ba dukkan masallacin juma'a akan iya yi duk masallacin da akwai juma'a ciki hikimar shine karka je yi tikafi a masallacin da ba na juma'a ba kuma ka tashi ran juma ka ce za ka je na, <laughs> za ka je masallaci a garin zuwa masallaci ka haɗu da lado <laughs> ce da ba mala lado alauko <laughs> ya fara baka labarin duniya ya ce ai kai mai ka sani ai abu kaza ai abu kaza ta yadda wannan al'amuran sai su sake ɗaukan ka daga wannan itikafinka da ka lafinci masallacin ya fitar da ka wani abu daban Allah ka taimake mu to abu na biyar kuma shine na ƙarshe ana son kyauta a wannan watan. wata ne na sadaka wata ne na kyauta manzo Allah sai ya kasance ajwadun nas mafin kyauta na mutane kullum hannunsa a zube sallallahu a sake hannunsa a shimfiɗe haka yake amma wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan a ramadan kyautan annabi yana karuwa haka ake so mai koyar da shi mun ce laqad kana lakum rasulillah uswatun hasana ka zanto mai kyauta hannunka a shimfiɗe wajen bawa marasa ƙarfi mun fahimci wani jama'a wajen taimakawa marayu wajen taimakawa wani al'amari na addini wajen taimako duk al'amari da za ka yi a ramadan yanzu zuta kaban manta idan da idan aka zo game da wani al'amari na rayuwa za ka iya tallafawa da ɗari ɗari biyu to a yanzu ka ƙara a gane ka ƙara me yasa saboda watan albarkan da yake cikinsa da kuma irin amfanuwan da mutane suke samu a wannan wata mai albarka ana son mutum ya zanto mai kyauta manzo Allah ya kasance mutum ne ajwadu ma yakunu fi ramadan mu kuma masu koyi da shi ne haka ne da wa muke koyi jama'a waye kamata mu koyi da shi mu koyi da wa a baki ko kuma har a aikace har a aikace mu koyi da shi sallallahu alaihi wasallam a wannan bangaren kuma bugu da ƙari musamman ma abin da ya shafi bude baki wallahi yanzu haka wani bai da muka faɗa abubuwa da yawa zai iya yin komai zai iya kashe komai akan mai kenan bude baki za ka samu wani gidan kuma ko abin shan ruwa babu yana faru ko babu mazalafa ya ce idan ka ba wa mutum guda ɗaya da ya yi da azumi ka ba sa wani abu ya samu mai kenan karfin eh, ya samu ya yi buɗe baki da shi za in mutum ɗaya ne kaya azumi biyu ne <laughs> in mutum uku ka bawa ka yi azumi nawa uku hudu kenan hudu idan mutum ɗari ka bawa ka yi azumi ɗari da yawa ɗari da ɗaya to haka ake so mu kula wajen mai kenan kyauta a wannan wata mai albarka Allah ya mana jagoranci yan uwa musulmai wannan ita ce muqaddima da za mu gabata saboda mu san ina muka sa gaba mun fahimci wannan ina muka sa gaba fatan mu Allah ta'ala ya mana jagoranci wayan abubuwa guda biyar da muka ambata mu sanya cikin aiki don mu ribaci wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ya taimake mu za mu karanta suratul fatiha a gurguje mu fassara wanda da insha Allah daga gobe za mu koma suratul furqan ba da kuma saboda mu yi muqaddima mu yi shimfada.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 wannan sura ta ce suratul fatiha sura wacce take makiya a zance mafin shahara an gane kuma mafin ainihin wato mafin rinjaye adadin ayoyinta dai bakwai ne babu saɓani tsakanin malamai ayoyinta bakwai ne mun fahimci wannan wannan sura allah subhanahu wata'ala ya tattara dukkanin wato bayanai da alkur'ani ya zo da shi wato bayanai na alkur'ani gaba daya an dunkula sa a dunkule an yi ishara akai na farko wannan suratul fatiha an kira ta da suratul fatiha ce saboda ta tara dukkanin ilmumuka mai kenan wannan littafi mai albarka na alkur'ani sannan an kira ta da sunaye daban-daban don a nuna girmanta amma sunaye mafi shahara wanda kowa ya sani na farko ana cewa suratul fatiha saboda an buɗe alkur'ani da ita an gane ku na biyu kuma ana kiransa da ummul qur'an li'annahu aslu aslul kitab kenan asl shine asali na wanda littafi na alkur'ani gaba idan kai nazari kai la'akari za ga cewa ya ƙunshi dukkanin bangarori na ibada da aqida da ko mu'amala sannan ya ƙunshi hadda ma kissa wani zai ce to ina kisa a ciki abu an ce gairar magdubi alaihim wala dalil su wane al-magdubi alaihim kaga zaka shiga bayani kissa ce su wane ne kuma wala dalil ad su wane ne zaka shiga labari da kissa to saboda haka wannan sura ce da take shamila wacce ta hada dukan komai Allah subhanahu wataala ya yi mana jagoranci ba na farko sura ce da ya kamata mu fahimci abubuwa da yawa a cikinsa na farko an kira ta ummul qur'an manzo Allah kansa ya kira sa da ummul qur'an saboda bayanai da muka yi kuma kira ta da fatiha saboda bude wannan littafi albarka sannan an kira wannan sura mai albarka da suratul hamd an kira sa da annur an kira ta kuma da raqiya lafazin arraqiya wato sura ce da ake akan yi rukiya da ita a karanta wa mara lafiya ya samu lafiya da aka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka je wani wani gari suna cikin tafiya aka samu cewa sun zo sun nemi masauki aka hana su masauki a wannan garin bayan sun koma bayan gari sun ya da zango a wancan wuri sai aka samu cewa shugaba na wannan al'umma na wannan gari sai wani abu ya sare shi maciji ne ko kunama ko wani abu makamaci haka abu mai dabi kamar da abu sai khudri yake kawo mana ya ce sai suka zo suka ce Wani Allah an yi jin magani mutum ya warke ba duk abin da suka sani sun yi shi ne suka ce tun da dai akwai wasu baƙi galibi a cikin wato bakuntaka akwai hikima yi tun da mutane gari mu mun gagara bari mu je wajen wannan baƙin ko za mu samu wani magani da za su taimake mu da shi da haka za ka faɗa musu aka ba su ce cewa ai kun kware mu ba <laughs> haka ne suka yarda suka zo suka yi musu me da suka dawo ɗaya daga cikin sai ya ce to shi zai yi maganin to ce me maganin sai ya karanta suratul fatiha ya tofa masa wallahi hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim inda ka san an cire kaya haka wannan nabi ya fita ya bar wannan mutum haka da ya karanta ya tofa kawai sai mutumin ya warke shi sa malamai suka ce wannan suratul fatiha yana da tasiri wajen me kenan warkar da duk cutar da ba a san kansa ba musamman kuma mutum ya tofa shi a ruwa na sama ko kuma ruwan zamzam a yi amfani da shi ko a yi wa mutum rukayar shi ko a tofa wa mutum kusan yin wani abin duk yana tasiri wajen wanda kake yi wa imaninsa da abin da kake yi masa ko kai kuma da kake yi yaya mada kowace imani ka an ta'ida mun fahimci wannan to a ƙarshe har aka ba su dabbobi kusan talatin akan wannan sun warkar da wannan shugaba nasu suka ba su akuyoyi kusan nawa dabbobi nawa ƙananan dabbobi kusan talatin da suka dawo suka ce lalle wannan al'amari ba za mu fara amfana da shi kusan yadda sabon annabi suke ladabi da biyayya suka ce sai mun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun tambaye shi shin abin da muka yi mun yi daidai ko kuma ba mu yi daidai ba a da aka zo a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akai wani an samu as-sunna at-taqriri as-sunna maza at-taqrir qarrarahum alayhi sallallahu alaihi wasallam aga maza Allah ya tabbatar da su kai shi yasa ibn qayyim al-allama ibn qayyim yake cewa ya ba abin da zai dame shi kawai duk cuta duk wani abu da dame shi shi kawai zai ruwa sai ya ya warke ba fanadol ba kaza ba kaza duk ya warke to kun ga wannan gurgurin imanin mutum ke Allah ce muke mu shi sa yake karanta yake cewa wajen da Allah subhanahu wataala ke cewa wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura yace cewa alqur'ani abu guda uku ne na farko kauracewa tilawarsa da zaka iya samu musulmi da ya kai shekara baya karanta qur'ani kar ka yi mamaki yanzu a zaman mun nan wani zai ce yayi shekara bai karanta qur'ani Allah ka tsare mu wani serious ya karanta a sallah amma ya dauki qur'ani ya ajiye a gaban sa ya karanta ga wani kaure cewa qur'ani Allah ka tsare mu abu na biyu kaure cewa aiki da abin da zo a cikin Alƙur'ani sai ce abu na uku shine at-tadawi bihi <laughs> yin magani da Alƙur'ani saboda mutane sun ɗauki cewa ba a kai wannan matsayi na yi amfani da magani maganin Alƙur'ani a ɗauki ƙur'ani a matsayin shine waraka sai matsayi na ƙarshe ko last chance shine chance na karshe me yasa ha zai ce to bari a gwada qur'anin ba a gwada kai wajen masu ruqya a gwada wato wai gwadawa za a yi ya akwai matsala yi ba gwadawa ake yi ba qur'ani ana magani da shi duk da maza Allah hana magani da duk wani abin da zai zama mutane magani ba shi kansa ya sha magani sallallahu alaihi wa sallam to ka ga wannan shi yasa sai maza da cewa ma adrakum an ala annaha raqiya me ya sanar da ku cewa wannan ana yin ruqiya da wannan ana amfana da shi wajen a karanta ai kaza ni ma ku aiko min rabona na inji annabi sallallahu alaihi wasallam to a yanzu sun amfana da shi ko ba su amfana ba sun amfana to saboda haka karanta suratul fatiha akan duk abin da ke dawo mutum yana da kyau sannan an kira shi da sabul masani an kira sa kuma da nur an kira sa da addu'a an kira sa da munaja duk wannan akwai kissa da qadiya da manzon Allah ne yake firtawa ya kira suratul fatiha da wannan abin da ke so isa gare shi a nan ne duk abin da sunansa ya yawa yana da martaba da yawa yawan sunan abu yana nuna cewa abin yana da daraja to wani duka fa suratu fatiha kenan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a guguje wannan surar Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a wajen wasu malamai suka ce an saukar da wannan sura sau biyu an saukar da ita kafin hijira an kuma saukar da ta bayan hijira to shi yasa wasu suke cewa madaniya ce ai surar makka ce wasu kuma suke cewa ai surar madina ce wasu kuma suna kiransa a makkiyatul madaniya duka biyu ka hada mata so ta fatiya kenan makkiya madaniya wasu suka ce a makkiya ce a can ne kawai an maimaita ne to maimaita wan ai yanzu akwai ta'addudun nuzul mun gane amma duk da ne ce mafi rinjaye shine kasancewarsa ah, kasancewarsa sura ce ta maka Allah subhanahu ta'ala ya samu dace kuma babu sallah da za ta inganta a karɓe ta sai ka karanta fatiha wallahi duk wanda bai iya fatiha ba ya iya dan kai sallah baka iya fatiha ba za ta tafi ko ina ba mun fahimci wannan dan malamai sukan bada suna dan rangwame mutum sa bai dan yi ba sa bai dan yi ba suna dan yin rangwame amma ba sa rangwame ga wanda bai iya karanta ta fatiha haka ne aka ce da za ku taru gaba ɗaya kun kai miliyan ɗaya kuka sa ɗaya ku limanci to bai iya karanta fatiya ba malamai suka ce duk wasu <laughs> me yasa saboda babu babu fatiya babu su tare ai babu fatiya ba su tare da zaka tuka mota babu to zaka ita take tuka sallah shi yasa ba an kira ta da as-sala manzo Allah kita kusi mata maza kasamtu salata baini wa baina abdi haka Allah ya faɗa hadisul kursi na raba suratul fatiha tsakanin ni da bawa na as-salata a can ana rufe suratul fatiha ba sallan aka raba ba a'a suratul fatiha shine Allah yake nufi da cewa as-sala mun gane wannan Allah ta'ala ya mana jagoranci saboda iya karanta suratul fatiha mai kyau don sallah ta inganta sannan bayan bismillahir rahmanir rahim na farko dai godiya ne alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ke nema na alam na dukkanin halittu da lafazin al'alam kullu ma siwa Allah huwa alam duk abinda ba abin nan ba za ka kira sa da alam ba Allah ba subhanahu wata'ala dukkan mu bayi ne muna masu godiya ga wannan ubangiji da ya samar da mu ya halacce mu ya yi mana wannan ni'ima wannan ubangiji kuma sai aka kawo badal nasa aka ce ar-rahman ar-rahim badal ne na ainihin wato rabb shi wani rabu shi ne ar-rahman rahim a ga Allah kansa yana da sunaye da yawa ar-rahman da ar-rahim suna cikin sunayen wa ubangiji subhanahu wataala don haka sunayensa sa'in da nawa tara wanda ke sanannu man ahsaha halar janna Allah ka ba mu ikon ainihin wato rikewa maliki yawmiddin kuma har yanzu badal ne ga wannan na baya wato yana nufin maliki yawmiddin ai huwa maliki yawmiddin shi ubangiji ne kenan subhanahu wataala Shi ne mamallaki na ainihin wato rana na ƙarshe ranar sakamako don lafazin addin ana nufin yawmul jaza yau maza aljaza shi yasa da cewa ma adraka ma muddin. din ثم ثم ما أدراك ما يوم يوم يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله وبنجي تعالى شيء ملك wato a duniya kowa akwai waɗanda za su yi musharaka da shi cikin wannan gudanarwa abu a lahira Allah ya kwace gaba ɗaya dukkan fawa dukkan ƙarfi da mulki Allah subhanahu wa ta'ala ce nasa don haka a wancan rana babu ciwa-ciwa mun gane a wancan ranar allah ne da kansa zai karbi alƙalanci shi ne alƙalin ranar shi ne shugaban ranar shi yasa zai ce liman mulkul yau a yau wane ne mai mulki a yau ne wane ne mai hukunci a yau wane ne mai alƙalanci a ga babu kowa a wancan yini sai allah subhanahu wa ta'ala sai ka ce iyaka na abu lallai kai allah kai kaɗai za mu bautawa wa iyyaka nasta'in lalle kuma kai Allah gare ka muke neman taimako Allah kai mana taimakon ka ya rabbal alamin sai ka ce ihdina siratal mustaqim lalle Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya ta ce ta farki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka fahimta ba sai Allah ya ce shine siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasna ulaika rafika Allah ka tada mu a cikin su ya rabbal alamin sai kace ce ghairil maghdubi alaihim ba ta fake wanda kai fushi gare su ba wanda Allah ya musu fushi sune wanda suka yi sani suka ki amfani da sani da Allah ya musu wanda kuma sune yahudu Allah ka tsare mu ko da cikin su ka samu wanda yayi sani yake amfani da sani da Allah ya basa ya bar tafarki to ya shiga maghdubi alaihim sannan kuma wala ad ko kuma tafarkin wa'anda suka yi suke batattu wanda suka bata su ne nasara Allah ka tsare mu daga tafarkin su ya rabu alamin Allah ka ɗaura mu kan tafarkin sunar annabinka sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mu ah, insha Allah daga nan zamu dakata muna masu addu'a Allah subhanahu wataala kai kowa gidansa lafiya ya kuma ba mu ikon aiki da da muka ji الله سبحانه وتعالى يتمكيم ويمنع أجدي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته